بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقرب godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan sati a kuma majalisi na biyar ko in ce darasi na biyar na wannan littafi na riyadu salihin in ba manta ba muna cikin babul ikhlasi wa ibarin niyya mun karanta hadisai guda biyar a cikin wannan babi yau za mu tashi kan hadisi na hadisai hudu ke za mu tashi kan hadisi na biyar wanda shine hadisin ma'an ibn yazid malam yace وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنف رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها لا ga wasu ما magana kuma suna ɗauke min hankali لا jin أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال wallahi ma iyaka arattu fa qasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala laka ma nawaita ya yazid wa laka ma akhadta ya ma'an rawahu bukhari wa abi yazid arwaito wannan hadisin daga abu yazid shine ma'an bin yazid shi mai ruwayar hadisin sunansa abu yazid alkunyarsa kenan amma ainihin sunansa ma'an bin yazid daga gurinsa aka roƙi hadisi yazid shi kuma ɗan afna waɗannan mutanen guda uku yazidu ma'an asnaf gabaki ɗayan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa domin a fito da matsayinsu da falalarsu sai malam ya ce wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna shi ma'an ɗin shi ne ɗanko babansa shine yazid kakansa kuma asana to shi ta yake huwa wa abubu wa jadduhu sahabiyuna gabaki ɗin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa da shi sahabi shine wanda ya ido bi da manzon Allah kuma yana musulmi shi ake cewa da shi sahabi ba a cewa da kai sahabi da yanzu kai ba sahabi ba kamar da za a ce wani ya ga Manzan Allah ya ba da gaskiya da shi sai wani dalili ya sa ya yarda sannan ya dawo musulunci ba za a ce da shi ba sahabi ba ne kamar yadda ko da yaro ne aka zo da shi inda ya hankalta aka zo da shi gurin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma akan bashi sunan suhuba akan ce sahabi ne na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa kana abin yazid shi ma'an shine yake wannan magana watan wannan ma'an din yana ɗaya daga cikin mutanen da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kusanta su da shi kun san sayyidina Umar yakan tattaro mutane masu kima masu amfani wanda za su taimaka wa addinin musulunci sai ya jawo su kusa da shi in dai ya san kana da wani amfani ba zai baka kai nesa da shi ba shi sa lokacin sa ya tattare duk mafi yawancin sabai ba su fita ba kowa ina son ya fita ita ko wani garin ko dai dan ya karanta koyewa abin tarfe ta ba za ku bani aiki kowa ya gudu so da ku zauna ba a samu damar fita daga madina ba sai lokacin da sayyidina umar ya shahada lokacin sayyidina usman kun ga sayyidina umar yana da tsanani sai sayyidina usman ya zo shi kuma yana da sassauci wannan shine za ku fahimci fikihun rayuwa ba za ka taɓa haɗa mutane guda uku ko guda biyu ko hudu ko biyar ba ku ce duk ga baki ɗayansu kuna so su zamanto masu sassauci gaba ɗaya ko masu tsanani ga baki ɗaya dole a samu wannan yana da ɗan tsanani wannan kuma yana da sassauci lokacin sai na usman duk wanda yake man yana so ya tafi sai ce babu komai ka tafi an ce wannan ina ɗaya daga cikin damar da fitinannu makiya addini suka yi amfani da ita saboda manya-manyan sahabban da ake ganin ake jin tsoronsu wanda kuma idan wata rigima ce za ta tashi su za su iya shiga a yi da su mafi yawancin sun bar madina su ko waɗannan sai suka shigo suka yi kulle-kullen da za su yi har suka kashe sayyidina usman rabiyallahu shi ma'an yana ɗaya daga cikin sahabban da aka je mafi yawancin yaƙe-yaƙe na musulunci da su domin lokacin da aka kai musulunci aka buɗe siriya ta koma ƙarƙashin daular musulunci da shi aka yi wannan yaƙi sannan daga siriya ikan fito izo kufa dawo iraki kenan wani lokacin ya je masar a ƙarshe dai ya yi zamansa a ƙasar siriya sham kenan sannan yakin da aka yi tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina muawiya yana cikin wanda aka yi wannan yaƙe-yaƙen da su da shi amma yana bangaren sayyidina muawiya kuma an kashe shi a shekara ta hamsin da hudu na hijiran Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a wani yaƙi da aka yi kuma ya ruwaici hadisi ɗaiɗaiɗai har guda biyar daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san a cikin sahabbai akwai muksirun akwai kuma mukillun wanda sun yawaita ruwaya da ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ruwaya ba ta da wannan Ma'anin ɗan yazid shi ne ike cewa kana abi yazid babana yazidu a kharaja da nanira ya tasaddaku biya ya ware wasu kuɗi na zinari zai yi sadaka da su in ka ware kuɗin da za ka yi sadaka da su za ka basu a gurinka ne ko za ka kai inda za a yi sadakar ko kai ka yi da kanka za ka kai inda za ka bayar a bayar sadaka ko kuma ka bayar da kanka ice fawa ba a ha inda rajulun Filmasu. sai kai masallaci ya saka kudin a hannun wani mutum a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ice wannan kudin sadaka ce nake so na yi idan kaga wanda ya cancanta a bashi sadaka ka bashi kawai sai fita daga masallaci ya tafiyarsa faji'itu shi ko ma'an ce sai na shigo masallaci ina shigowa masallaci da aka gano ni sai aka gana dace a bani wannan sadaka yace fa ha aka mika min ni kuma na karbe fa ataitu biha na dawo gida nace baba ka ji abin da ya faru na je masallaci wani bawan Allah ya kawo kuɗi sadaka sai aka bani sai ce wallahi ma iyaka arab yace to wallahi ba kai nace a baba ni na kai kuɗin ba kai na nufa ba kawo sai ce a ah, ai haƙi na ne an riga an bani baba sai ka hakuri ka ban min sai ce a ah, ite fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ite sai na kai kararsa ya ja na ja sai na kai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda in manzon Allah ina nan da ɗa da uba da mata da mijinta da wa da kani kowaye in ya samu wata matsala to can ake guduwa sai marar rabo shine wani abu zai faru ya ce ba zai guje gurin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ita fa khatamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai na je na kai kararsa ya ja na ja ni kuma na kai manzan Allah Faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace laka ma nawaita ya yazi wannan niyyar da kai ladan ka ya tabbata kai yazi. walaka ma a sauta ya ma'an kai kuma ka je ka ci abin da ka sarfa ya zama halal malak a gare ka to wannan hadisin an kawo shi a cikin babul ikhlas wa ihbarun niyya menene munasabar da wancan babu munasabar wannan hadisin da wancan babun cewar Allah madaukakin sarki yana yin la'akari yana izina da niyyar mutum a ƙarƙashin wannan hadisin ne malamai suke kawo ta matsala ihiya aka ce kai ne ka ware kuɗi na zakka ka ware su wannan kuɗin zakka ne ka ware daga naira ɗaya har zuwa miliyan ɗari misali ko daga dinare ɗaya zuwa dinare miliyan sai ka ɗauko zakkan nan ka tafi kana neman talakan da za ka bawa sai ka ba mutumin da ininka ka sau ɗari a kuɗi bayan ya tafi sai aka zo ga maka aka ce alaji wani kabawa bawa zakata yi aka ce zakata yi domin kai ka fitar da haƙƙin Allah wannan da ka bashi zato kake ya tantanta ici inda za ka fitar da zakarka ita ma wannan matsala ce ta fi a ƙarƙashin wannan suka ce in ka fitar da zakar kuɗinka ka ware ta kace in Allah ya kai mu gobe zan raba sai yan fashi suka duro suka kwashe ka iya zakar suka kwashe domin ita ka da ita gida za ka sake wata ba za ka sake ba za ka sa domin baƙin bayarwa kai ba kuma kai ka jawo suka zo suka ɗauke suka dawo maka da ita sau da aka a nan gurin niyyar mutum ita ce za ta yi masa amfani annabi ya ba da labarin abin da ya faru wani ya ware kuɗi ya bayar da daddare ice zai yi sadaka da wannan kudin zai bawa wanda ita cancanta kawai da izo cikin dare yana bawa sai bawa karuwa sai labari biyu ya bari ita karo sai ta bayani jiya wallahi wani ya ban ya sadaka wani ya ban kyauta aka yi mutu. ana jiya kuma kaji masu kuɗi sun koma yi wa karuwai sadaka sai kara rufewa a zuciya su in Allah sai mu zan saki ya sake fitar da kuɗi da daddare sai ba karawo. dan fashi bai sani ba shi ma aka yi ta surutu sai ce wallahi sai na ƙara ya ƙara ware kuɗin sai ya fito sai ya gama da wani alhajin da ya fi shi bai sani bai ba shi ya ka aka ce wannan duk abin da gaba baki ɗaya ya ba wa karo ya ba farawo ya ba mai kuɗi ladansa ya tabbata cif cif aka ce saboda watakila wannan farawon da ibawa damar rashi ne sa shi fata kuɗin da aka bashi sun ishe shi ya je ijari ya daina fata ita kuma wata karuwar ta fara karuwanci ne saboda fatara da talauci wannan kuɗin da aka bata sai ta kame kan wancan ko mai kuɗin baya alheri baya zakka baya sadaka aka zo aka bashi sai ikoyi sau da aka lada ga baki ɗaya ya tabbata dan haka ne malamai suka ce munasabar wannan babun da kuma wannan hadisin shine al'amalu bin niyyat wa al insana yuktabu lahu ajra ma nawa shi ko mutum ana rubuta masa ladan niyyar in ta alheri ce ko saɓanin ta alheri duka dai za ka samu niyyarka kamar yadda wata matsalar ta fito a ƙarƙashin wannan hadisin suke cewa ya halatta uba ya yi wa sadaka ya halatta kuma ɗa'i wa ubansa sadaka ina jin kun fahimci abin asali in ɗanka yana da buƙatar tallabi saboda ƙarancin shekarunsa ko kuma gazawarsa ta lafiya wannan wajibi ne ku baya ɗauki ɗawainiyarsa in ya yi wannan abin na wajibi kuma ya ware wasu kuɗi ya bayar ce uwa sadaka ga ka. ta yi kamar yadda idan ɗa ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na kulawa da babansa idan yana da gajiya da sai an kula da shi sannan ya masa abin da ike na biyayya to in ya ware wasu kuɗi zai yi sadaka in ya kawo babansa shi ma ce sadakar ta yi zakka ce ɗa ba zai ba uba ba uba ba zai ba ɗansa ba domin ita wata irin wata aba ce wacce aka ce ta haramta ga asali da farki da reshe da asali dukkaninsu ba sa cin zakka shine ɗa da kuma uba sannan duk wanda ma ya zama wajibi ka ciyar da shi ba za ka ba shi zaka ba kamar matarka in ka fitar da zaka ba za ka ba ta ba in ka ba ta sun koma gurin yan uwansu kudin domin kai aka ce ka ɗauki ɗaune ta don me za ka ba ta zaka amma ita idan ka aure hajiya kai ne mijin hajiyar baka da komai in ta fitar da zakarta sai ta kira wuka sai ta baka ka samu ta ƙauya ke ka وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشكر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويذر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم lakin al-ba'isa sa'ad ibn khawla yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma ta bi makkah muttafaqun alaihi an abi ishaq sa'ad ibn abi wannan sa'ad ibn abi waqqas sunan babansa maliku abu waqqas din alkunyar babansa sunansa sa'ad ibn malik ana masa laƙabi da farisul islam da kuma fatihul iraki da hausan ana son a fassara maka faris sunansa bardi shi sa za ka ji an ce wane ya yi wa doki hawan bardi kamar yadda ya zo a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji wata aka ji wata ƙara a madina kowa ya firgita aka rasa kowa hankalinsa ya rude ana ta guje-guje bayan tsawon lokaci sai aka gano manzan Allah a dokin abu talha ba linzami ba ragama ba sirri ba mashimfiɗi da zararren takobi yana cewa ku kwantar da hankalinku ba komai to irin wannan hawan da ka hau ba siddi ba ragama ba fudi ba komai kasan ba kowa ne yake ba sai kwararre akan doki ka kama gashin doki ka fita a guje wanda doki in an su kwane shi yana gudu baya gani na kan nasa shine idan amma wanda suka san harkar doki idan ya taune karfin linzamin wani lokacin yakan taune karfin linzamin kana son ka ja yake tsayawa in za a tsaye da shi sai ta yaya sai ku tambayi mahaya ku jiya ake an ce hancinsa ake toshewa sai dai da shan iska sai ya tsaya to shi ana cewa da sa'ad din nan farisul ana cewa da shi fatihul iraki domin bangaren dukkan bangaren majusa wannan daga iraki zuwa iran gabaki ɗaya da shi ya rushe ba lokacin da Khalid ibn al-Walid yana jagora sayyidina Umar ya sauke Khalid ibn al-Walid ya naɗa shi so da shine ibude kasar Farisa kuma shi ya kai musulunci nan sannan wahalar da isha da jarumtakar da inuna shi sa ake cewa da shi farisul arab ko ake cewa da shi fatihul iraki yana da matsayi a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da sayyidina Umar ya ce, ga mutane nan guda hudu lokacin da aka soke shi da wannan wukan mai baki biyu ya tabbatar ba zai tashi ba yace waɗannan guda biyun da na saka duk wanda kuka zaɓa a cikinsu ya zama khalifa ya cancanta to shi sa'ad ibn abi waqqas yana ɗaya daga cikin waɗannan mutanen kuma daga cikin darajar da Allah yi masa shine mai gadin manzon Allah duk inda aka yi wata tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna zai huta sa'ad ibn abi waqqas ne yake zuwa yana kikkewayawa kiga ko wani mutum zai Shi shine mai gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya masa wata addu'a yace Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu ya Allah duk abin da inuna ya same shi an ce inda za ka yi kuskure ka yi haka da ɗan yatsanka in yi haka da kwari da baka ya harga ɗan yatsa sau da addu'an manzan Allah bai taɓa harbi bai samu tun da manzan Allah yi masa wannan addu'a ya ce kuma Allah duk abin da ike ka bashi ko iro ka yi masa Wani fi ce addu'a guda biyu kuma tun da ake a duniya ba taɓa bin manzan Allah ya ce da ka abi wa ummi ba sai da shi kamar ya ce na ba da babata na ba da babana su ne fansa ka yi kaza shi kadai aka taɓa jin manzon Allah ya gaya wannan a lokacin da aka zo yakin uhudu manzon Allah ya buɗe gurin da ake tara kibau ya tsinka shi ya watsar da su a ƙasa ya ce ilmi ya fa'ad fidaka abi wa ummi har Harbastu da babata da babana fansar ka ne wannan yana daga cikin falalar da Allah yi masa sannan wani abu da san da annabi ya masa wannan addu'a ya ce in ya roƙa Allah sa maka bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wani abu sai matsa kusa da Allah na addu'a sai ai maka idan kuma aka bata masa rai da yayi haka sai mutane su taru a danne hannunsa a rufe bakin su sai kowa tsoro yake ji in dai sai ta faɗa. zamani ya yi nisa wasu mutane wanda ba su ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba su san martabar sahabbai ba wata rana ina da wata gona kawai sai wata ta zo ta ce ya ci min iyaka an ce ko zubo ta aka yi domin ta tozarta shi ita ni zan ci iyaka bayan na ji abin da manzan Allah ce duk wanda ya ci iyaka za a nan nado masa tun daga nan har zuwa ƙasa ta bakwai a yi masa rawani da ita ranar alkiyama ni zan yi wannan ta ce sam ya ci sai ce to in kin yi wannan ne domin ki ci mutunci na ko ki tozarta ne Allah ya makantar da ke kuma ya kashe ki a gonaki kuma hakan aka ta makance ta zo tana lalube a cikin gona ta fada rijiya ta mutu kuma akwai wani mutum shi ma da yi masa ƙarya wanda shi ma ba sahabi bane bai ga manzon Allah ba bai zamani da shi ba da yake bai san kimar su ba kawai sai ije yi masa wata magana Wata bai ji daɗinsa ba ice ni ne zan yi wannan abin da ka faɗa ice Allah ka ta rayuwarsa kuma ka fitine shi ya jima a duniya bai mutu ba in yana tafiya ga tsufa in ya gama tafiya mata kulkulu an aka yi masa magana sai ce sai ce da'a wata sa'ad da addu'a sa'ad ce ta kama to aka ce wannan duk mutumin da yake son mu yanzu da ba mu da wanda za ka je gurin sa ka ce da Allah ba ni maganin karɓar addu'a ko akwai abin da za ka ci to abin da manzo Allah ya bayar ita ka ta halal in dai ka kiyaye ka ta halal to duk abin da ka roki Allah sai ya amsa in ko baka ci halal ba to kana nan kilo kala a amsa ba a amsa ba wannan kuma sai abin da sai abin da hali ne to wannan shine watan sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu shi sa'ad ibn abi waqqas yana ɗaya daga cikin sahabban da aka ce watan su ma sun yi tsawon rai amma ba kamar wasu ba amma dai Allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarsu kuma an ce sa'ad ibn abi waqqas ya rawaita hadisi guda ya roci hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 270 kuma Allah ya yi masa rasuwa a shekara ta 55 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina to shi sa ibn abi waqas kamar yadda na gaya mana yana da daraja yana da falala mai yawa daga cikin falalar da Allah yi masa yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda annabi ya ce da wane da wane bi yan aljanna mai to ina cikin su shine ahadil asharatil mashhudi lahum bil janna shine yake cewa ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahuduni ama hajjatil wada'i lokacin da aka je hajjatul wada'i wanda daga wannan aikin hajjin manzon Allah bai shekara ba ta zago ba Allah ya karɓi rayuwarsa a wannan tafiyar da aka yi sai sa'ad ya kama rashin lafiya dan maka ne amma ya yi hijira ya koma madina daga madina aka dawo aikin haji sai ya kama rashin lafiya da ya kama rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ije duba shi a ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatul wada'i manzon Allah ya zo duba ni a shekarar da aka yi hajjin bankwana min waje'in ishtadda bi saboda wata tsananin rashin lafiya abin da ake kare shi waja shine ciwo ko kuma mara rashin lafiya faƙultu da manzon Allah ya zo duba ni sai na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kun ga anan manzon Allah ne da kansa ya zo duba shi ga matsayin manzon Allah amma duk da haka ya ga ga wani sahabinsa ba shi da lafiya bari ya je duba shi ya zai duba shi sai sa a kike da shi inni kad balagha bi min alwaje imatar ya rasulullah tsananin rashin lafiya ya kai matuƙa kuma kaga halin da nake ciki wa ana zumalin kuma ina da kuɗi wala yarithuni illa ibnatul li ba ni da magaji sai ƴa ɗaya ƴa ta ƙwaya ɗaya ce tak ya zan yi ba ni da magaji in ban da 'ya mace kun ga mace ba in babanta ya mutu ko no mallaka nawa za ta karba rabi ragowar rabin kuma ko ita fi gurin ƴan uwansa in yana da magada ko kuma ita fi baitul mali Ya in ita kadai ce tana cin lissafi to da aka sai ita ce yanzu in ka ci lissafi ragowar kuma da ya za a yi da shi ya rasulullah ya zan yi a aka Sadako bi sulusai mali Na yi sadaka da kaso biyu bisa ukun dukiyar tawa na raba ta gida uku na bada kaso biyu in ya so sai na ba daya ita kuma sai ta gaje shi qala la sai maza Allah ya ce ba za ka yi ba sai ya hana shi qala qultu sai na ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa shakru ya rasulullah to na iya bada rabi na raba dukiyar gida biyu daidai wa daidai na bada rabi fa qala la sai maza Allah ya ce a'a ƙulki sai na ce fa sulusu ya lalla? to na iya ba da kaso ɗaya bisa uku in ya so na biyu? Fala sai maza Allah yake a sulusu wa sulusu kafir kaso ɗaya bisa uku kaso ɗaya bisa uku shi ma yana da yawa au kabirun ko kuma yana da girma sai maza Allah yake innaka an tazara A ganiya. hakika kai ka bar ƴaƴanka wanda za su gaje ka a matsayin mawadata khairu ya fiye maka alheri min an tazarahu ma'alatan ya takaffafu nan na fiye da kabasu suna talakawa suna cewa ba ni suna roƙo ya shi ne yana liƙa tafin hannunsa ai afdalabu bil kaf shine Ka yi haka kace a bani wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kuma babu wani abu da za ka bayar ka ciyar tabtaghi biya wajen Allah wanda kake neman yardar Allah da wannan abin da ka bayar illa ujirta alaiha face Allah ya baka lada akan wannan abu hatta ma taj'alu fi imra'atika har abin da zaka sanya a bakin matarka abin da ake nufi abin da zaka ciyar da matarka ma kun ga ai wajibi ne ka ciyar da matarka to in kai abinci ko kai yau fa ne sai girki kaci ladan sadaka ne kuma wannan haka ƴaƴa duk abin da uba ya ba ƴaƴansa ladan sadaka ake rubuta ba in kai musu riga sadaka in kai musu hula sadaka takalmi sadaka abinci sadaka zuwa asibiti sadaka shi sa malamai suke cewa ashe bai kamata wani uba idin ga damuwa da cewar ƴaƴansa sun takura masa ba ƴaƴan nan wallahi sun takura na kasa tara kuɗi na kasa saka duk abin da na samu a gurin da yake karewa to gurin wa zai kare fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah ukhallafu ba'da ashabi watan wata wani abu ya fahimta ana. annabi ya ce da shi to ai duk abin da zaka bayar nan gaba ma Allah zai baka lada a kanka sai ife mutuwar ba ma mutuwar zai ba kenan shi sa sai ce ukhallafu ba'da ashabi yanzu kowa ya tafi kowa ya mutu daga cikin mutanen da na saba da su na ni ma kuma zauna zama zan yi kenan kaga shi ba duniya sai a gaban sa yana ganin annabi ya bar duniya ko manyan sabai sun bar duniya to me zai yi shi kuma an ya kamata ya je tar da su kawala sai manzo Allah ke innaka lan tukhallafa to ai barin na da za a yi ba za a kyale kan ba ma fa amala amalan ka aikata wani aiki tabtaghi bihi wajh Allah da zaka nemi yarda Allah da wannan aikin illa bihi darajatan warika face ka ƙara samun daraja da ɗaukaka wala'allaka an tusallafa sai manzo Allah ce me yiwa ma fa kai ba mutuwar zakai ba zaka yi jinkiri hatta yan tafi a bisa wasu su amfana da kai wa yudarra bika akharuna wasu cutu da kai su wane ne za su amfana da kai aka ce musulmin da watan mutanen da za su amfana da kai wanda ka kira wasu zuwa ga addini suka shigo musulunci sun amfana ta hanyar Wai yudarra bika akharun wasu wasu su ta hanyar ka ka kai musu musulunci sun ki karba ka yaƙe su ka kashe su kuma sun ci ta hanyar ka aka ce almuslimun yantafi'una bihi wal kuffar yatabarraruna bihi za su cutu ta hanyar sa sai manzo Allah ya ce Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah ina roƙonka ka zartarwa da sahabbai na hijirar da suka yi kun san in kai hijira daga garin kafirci ka koma garin musulunci ba a san ka dawo sai dai kai gaba amma ka ka dawo baya in kuma ka dawo ko da garin ya zama garin musulunci aka ce ka ci baya na ladan hijirarka ya ƙare ke iya abinda ka samu sai ya ƙare tun da ka dawo gida kuma ko kuma mutum ya yi hijirar saboda ya gudu saboda ana cutar da shi a addininsa sai kuma ije inda yi hijirar sai ya ƙara su kurkucewa fiye da inda yake kaga nan aka ce hijira ba ta zarce ba bata kuma ɗore ba to sai annabi wasu sahabbansa addu'a yake Allahumma amdi li ashabi hijratahu wannan gabar ana kafa dalili da ita a wajen falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in dai kayi imani da manzon Allah ka san in yace Allah yi kaza Allah yayi abu to sai ce Allahumma amdi li ashabi hijratahum babu wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ladan hijirarta ya tsinci addu'ar da manzon Allah yi musu ta kama su wala taruddahum ala aqabihim kada ka mayar da su bayan bayan su wannan kalmar ita ma malamai suka ce ta fito da matsayin sahabban manzan Allah kuma ta nuna cewar babu wani sahabban manzan Allah da ya taɓa yin rarda wanda suka ce sahabbai ga baki ɗayan wai sun yi daban da guda hudu sun yi kuskure domin manzan Allah ya yi addu'a wannan la hun ala aqabihim kada su koma kafirci bayan musulunci sai ce nan ba'isa na khaula mai ruwaya ne suke cewa sai dai abin tausayi ba sa'ad ibn abi ba bane wani ne da ake cewa da shi sa'ad ibn khawla yarfi lahu rasulullah sallallahu alaihi sallam. manzo Allah sallallahu alaihi sallam. yana tausaya masa amma ta bi Ya yayi da nura ya mutu a makka wannan ba ina nuna cewar Ladin hijirarsa ya karye ba a'a ya taho ne saboda wani dalili rashin lafiya ta kama shi shi ba a masa zamanin mutuwa bai ma yi rashin lafiya ba ya zo ya mutu a maka wancan kuma gashi ya yi rashin lafiyar ya kuma tashi wanda yake nuna mana tsananin cuta ba shi ne mutuwa ba za ka iya tsananin cuta sannan kuma Allah itashe ka ba tare da ka mutu ba to wannan hadisin malamai sun fitar da matsala wajen guda goma sha shida a cikin kuma kowace matsala zaman kanta take daga ciki yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ziyarar marasa lafiya kuma duk lokacin da mutum ya ziyarci marar lafiya zai samu lada sannan kuma zai samu amfani kunga duk mutumin da ije ya ziyarci marar lafiya kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je idawo kamar yana tafiya ne ina yawo a cikin bishiyoyin gidan aljanna wannan abin da ake nunawa in ka kyauta niyyar ka je ka ziyarci marar lafiya ta wannan hanyar Allah zai shigar da kai aljanna sannan na biyu in ka ziyarci marar lafiya zaka gane ni'imar da Allah yi maka da kana ta yawo a gari baka fahimci ni'imar da Allah ya maka ba ta lafiya in ka je ka san da wani yana ta wayo Allah sai ka gane kai dan baka da kuɗi alhamdulillah tunda ka je ka tarar da wani shi ya rasa lafiyar ga ma kuɗin yana da su amma babu lafiyar inda za a ce ba da kuɗin a bashi lafiyar sai baya daga cikin abin da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin cewar duk abin da za ka yi ka shawarci ma'abota ilimi duk abin da za ka yi a rayuwarka ka duba suwa ne ne masana a wannan ɓangaren sai ka shawarce su kun ga sa'ad duk da kasance wasu sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ike son yayi amfani da dukiyarsa sai shawarci manzan Allah wani zai iya cewa ai kudi na ne sai na sai na gaya maka zan yi ko sai na nemi shawarar wani sai ce a'a ya rasu rasulullah ina son na bada kuɗi na mai ka gani sai manzo Allah ya bashi shawara sannan abin da za a fahimta a cikin wannan hadisin duk lokacin da wani mutum ya nemi shawarar ka to ka kalli idansa ka gaya masa abin da ka san shi ne gaskiya tsakani da Allah ko karba ko kada karba ko iyadda ko kar iyadda in dai gaskiyar ka gaya masa wata ran zai dawo ce gaskiya aka gaya masa sannan daga cikin abin da aka faɗa aka samu a cikin wannan hadisin duk mutumin da ya tambaye ka wani abu to ka ji tsoron Allah ka gaya masa gaskiya kada ka gaya masa abin da zai cutar da shi daga cikin abin da aka fitar a cikin wannan hadisin halaccin yin amfani da naki ko kada a yi in mutum ya zo maka da wani abu wanda ka san ba daidai ba ne ike a yi kaza ya halatta ka ce da shi a ba za a yi ko a yi kaza ka ce da shi kar ka yi domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afa atasaddaqu bi sai mali sai ce da shi la bai tsaya ma ya wani baka lokaci ba yace kakka fara to ya halatta in an zo maka da wani abu in ka gaba ka gamsu da shi ba kuma ka san akan daidai kake ka ce ba za ka yi abu kaza ba sannan akwai matsala ta cikin da aka kusa a cikin wannan hadisin bai halatta mutumin da ya kwanta rashin lafiya ba rashin lafiyar da ake jin tsoron mutuwa zai yi a ka ya sadaka da kudin sadaka aka ce da zarar ka kwanta rashin lafiya rashin lafiyar da kuma mafi yawancin wanda ya kai wannan yanayin ba zai tashi ba aka ce dukiyar da ka mallaka ta'allaka biha haqqul warasa haƙƙin magada ya rataye da wannan dukiyar ba kai kaɗai ne kake da haƙƙi akan wannan dukiyar ba Kusa ko wani mutum in ya tun ba shi da lafiya kuma ya yanka ba su masa biyayya sai ce wallahi ba za su gaje ni ba aka ce ko kuɗin ya ware yake a je a gina masallaci ba za a gina ko kuɗin ya ware yake a je a gina makaranta ba za a gina makarantar da kuɗin ba domin ba shi da lafiya kuma ana tsammanin mutuwa zai kamar mutumin da Allah ya ba shi dukiya suna ta artabu da wata daga cikin matansa bai sake ta ba sai da ya tabbatar ya faɗi rashin lafiya ko ba lebe ne ya tashi sai ce na sake ki shika uku aka ce ba ta saku ba wataƙila ba san ta shiga domin sai a ce koma ba ta saku ba sai ka bari sai ka warke in ka warke sai ka sake ta amma yanzu ba ka da lafiya domin kai mata asara sai ka ce ka sake ta aka ce ba ta saku ba to shi ma haka idan mutum ya kwanta rashin lafiya an hana shi ya tasarrufi a cikin dukiyarsa tasarrufin da yake so sai dai in rashin lafiya sai dan zazzabi dan ciwon kai wannan an san ana iya kamawa a warke amma rashin lafiyar da ake zaton mutum ba zai tashi a cikin ta ba in ya zai ba da wani abu na dukiyarsa wanda suke da haƙƙi a cikin wannan dukiyar sai an shawarce su in sun yarda sai a bayar in ba su yarda ba ba za a bayar ba idan ma za a bayar sun aka ce a ba da abin da bai fice kaso ɗaya bisa ukun dukiyar ba kamar yadda in mutum ya yi wasiya ya ce in ya mutu a ba da abu kaza da abu kaza na dukiyarsa to in ya mutu za a zo a ga abin da ya bayar yawan abu idan abin ya kai biyu bisa ukun dukiyarsa to ba za a bayar ba sai a ba da ɗaya bisa dukiyarsa ɗaya bisa ukun dukiyar kawai sai dai idan magada sun ce tun da baban mu yayi wasiya mun yadda ko da abin ya kai kaso bi bisa uku dukiyar mu a iya bayarwa babu komai sannan daga cikin abin da malamai suka fitar a cikin wannan hadisin suka ce idan mutum ba shi da kuɗi mai yawa kuma gashi yana da magada to ko wasiya ba ce ya yi ba irin wasu in na mutu a bada kaza a cikin kuɗi na ai sadaka ai kaza an ce kuɗin kaɗan ne kuma ina da magada ko mabukata ne aka ce a kyale su saboda annabi sallallahu alaihi ya ce da sa'ad innaka an tazara warasataka aghniya khairun min an ya alatan yatakaffafuna an-nas daga cikin anan ne ma malamai suke cewa ya halatta mutum ya nemi kuɗi don 'ya'yansa ba laifi bane ka tara wa 'ya'yanka dukiya abin ka tara musu halal in ka tara musu haram in ka mutu to sun tsinci dani a kala Abin da suka gada sun gaji halak malak kai ne za ka je kewa Allah bayanin abin da ka tara abin su dukiyar da suka gada sun gaji halak ba su da matsala shi ta ka ce ka nema musu abin da yake halal wannan yana nuna mana yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke jin tsoron abin da suka yi na alheri a ce ya rushe kaga sa'ad baya son ya mutu a maka saboda gudun kada ladan hijirarsa ya takaita wannan hadisin yana nuna mana mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi la'allaka an tuhalla me yiwa mama mutuwar za ka yi aka ce wannan mu'ujiza ce Allah sun sarki ya sanar da annabinsa cewa wannan nan ba mutuwa zai ba kuma daga cikin matsalar da aka fitar a cikin wannan in ka je duba marar lafiya ka ga ina ce kaka dinga ko oh, ka ga wanda ya irin rashin lafiyar nan mutuwa ne aka ce ba a yi ba aka ce duk abin da za ka yi marar lafiya an ta je ka kare in ka ga ina ta tunanin to ni ban sani ba ko zan tashi ko ban kashe a ba mutuwa za ka yi ba haba ai wannan ba wani abu ne nan da nan ake tashi ko mutuwar zai yi kanka ce ma mutuwar zai yi sai an ga alamar mutuwa zai shi ma ba cewa za a yi mutu ba ba cewa za a yi ai shi nan yi alwala shi kenan kwanan ka ya kare ba a dai yi masa abin da za a yi masa nan alakana masa kalmar la inda illallah muhammadu rasulullah kuma wannan a cikin iki a tarihin musulunci wanda an samu wa wasu daulolin musulunci yadda ba ma a yi muku asibiti ba a zuba magani a ɗauko likitoci aka ce har wasu mutane yake ɗauka a sa musu albashi aikinsu zagawa rashin asibitoci suna ƙarfafa marasa lafiya gwiwa in suka zo sai ɗaya izo kucewa sai su haɗu da ɗayar sai ci. a ah, kaga marar lafiyar nan ya kusa warkewa wallahi wallahi ba zai da wuya ma ya ƙara kwana uku a asibitin da zai warke kuma ka san wani wanda ya kwanta a can kusa da can din can ai shi da izo ma mai jima kamar wannan ba ka ta shi yanzu jikin sa ai yayi kwari kawai aikin su kenan dan a dinga ana ba su albashi domin su karfafa marasa lafiya akwai mutumin da in ka ce da shi wani kana shan wala sai ya ƙara gurgucewa tunda akwai wani abu da suke sa da shi psychological menene defeat haka wanda kawai nafiyar ne abin zai taɓa lafiyar ka kalau ma wani lokacin mutum sai in mai da kansa mara lafiya an ce wani ya je asibiti an ba shi magani wajen kwanan sanawa da tijo a kwantar da shi sai wani likita ya zo ya ƙara gwaggwada shi aka yi dudduba sai yake cewa baba har yanzu baka dai warke ba sai ce yaron mai ya bayan warke a kawo mutum asibiti yau kwana na talatin ba taɓa min allura sai ce ayya a ba su maka allura ba ce ba su yi min allura ba sai ce ana za ka warke mutum da ba a maka allura kai ya sa aka kawo allurai kawai aka samu aka zuzzur kuɗa masa ana masa allura sai ya yi miƙa ya yi alhamdulillah ya warke ta ga da lafiyar sa kala da aka ana son in mutum ba shi da lafiya a ƙarfafa masa gwiwa ba a yi masa abin da zai ƙara su kurkucewa ba wannan hadisin yana nuna mana cewa ɗan adam in yi aiki na lada Allah ina bashi ladan sannan kuma ya ɗaga daraja kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wannan hadisin sannan wannan yana nuna mana duk lokacin da zaka yi wata kyauta ko zaka yi wani aiki na kirki ana son ka sabunta niyyarka ka kyautata niyyarka domin ka samu ladan ka cikakke kuma domin ka kori shekara an ce shi usman ɗan kodiyo kun san irin gidajen da akwai tsakar gida sannan an fito za a tarar da soro na ɗaya a zo na biyu sannan in an zo na biyun ma akwai shamaki daga shamaki sannan sai a zo sauran kudan da haka ake kuma da wannan ƙa'ida ce ta shi usman ɗan kodiyo ya ce duk wanda ya tura wani gari yace ya tura shi a matsayin gwamna ko a matsayin hakimi yace in ka je ka kwashi katon gida katon gida kai kankanin gida yace sannan ku yi noma ku ciwo wannan shine policy din da ya tsora mutanen sa akai shi sa ga duk sarakunan Hausa sarakunan Fulani za ga manya manyan gidaje suke da shi aka ce da yasa kace su katon gida yace da su da yaran su da mabiyansu duk gidan ya ishe su unguwanni ne a ciki ko an musu tawaye sai su kulle kofa in sun yi shiri sai su fito kuma su kori wanda suka yi masa tawaye ita in kuna noma kuna kiwo ba za ku yi yunwa ba ko ba za ku rasa kuɗin batarwa ba ita ba za ku buƙaci zuwa gurin mutane ba har su kaskanta to an in ya tashi fitowa daga gidansa in ya zo wannan shamakin sai ya ɗaga hannunsa ya ce Allah wannan abin da muke in dan kai muke Allah ka taimake mu in ba dan kai muke ba Allah ka canja mana niyyar mu sannan zai fito to shi sa ake son duk lokacin da mutum zai wani aikin kirki ya ƙara sabunta niyyarsa domin ya samu ladansa cikakke a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم wani abi huraira wannan hadisin an ruwaito shi daga abu huraira shi abu huraira abin mamaki an yi saɓani a kan sunansa malamai sai da suka kawo ƙauli wajen goma sha bakwai abu huraira don shi ne ala da an ce abu huraira kafin shi ake nufi amma dai abin da wasu suka furin jayarwa sun ce sunansa abdurrahman ibn sahar wasu kuma suka rinjayar da abdushams bin amir amma dai wannan abdurrahman ibn sakar din shi wasu suka fi rinjayarwa wasu kuma sun rinjayar da wancan to shi abu huraira yana ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar daus ana cewa da shi abdurrahman ibn sakar ad-dausi lokacin da ya yi hijira ita ho madina ya tarar manzan Allah ya tafi haibar aka ce sai yi kwana shi ba ya tafi haibar ya je taru manzan Allah a can suka dawo tare da manzan Allah a shekara ta bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daga inda ita ma maraya ne da kansa yake cewa na sha'ati yatiman wa hajartu miskinan ita na rayu maraya ita kuma na yi hijira ba ni da ko sisin kwamo bayan ma ya zo majina din domin kada i zauna haka yace kuntu a jiran. ita aikin barance nake yi yana yi wata mace da ake cewa da ita bura bintu gadwan ita ike wa barance ita abinda nake musu ba abinda suke bani banda abinci ba ka bani kudin batarwa kawai abin da suke bani abinci in suka bani abinci wannan abincin ya ishe ni ita ne musu hidima na ɗaura musu sirdi na kwance musu siddi na ɗora musu kaya idan sun kama hanyar tafiya na gyara aka lara kudinsu ike haka nake musu ike amma Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa wannan matar da nake barance sai da na aure ta yace fa ni Allahu azza wa jalla sai yace falhamdulillahi alladhi ja'ala ad-din qiwaman wa ja'ala abahu ka imaman yace godiya ta tabbata ga Allah da isa addinin musulunci shine yake sa mutum ya tsaya da kafar sannan kuma ime da Abu Huraira marayan nan miskinan nan ya zama shugaba domin yayi gwamna har gwamna lokacin da ya zo madina ba shi da kowa a masallaci ya tare yana cikin mutanen da ake tare su ahalus suffa wanda wata rana manzon Allah ya ce wane ne zai shimfida mayafinsa in na gama magana irin gume sai abu hure da kawai ya baza mayafinsa yace da in aka faɗi magana man cewa nake ne amma yace tunda manzon Allah yi wannan na shimfide i gama bayanin sa da na rungume mayafina duk abin da ya faɗa na riki shi sa na fi kowa yawan hadisai har wata rana abin suka ce kai abu huraira kullum ka ce mana annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ike wallahi ba dan Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyana lin nas bil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa nuna? Ba zan ƙara ga muku komai da ice ku da kuke tafiya gona ku tafi kasuwa ni ko banda ko sisin kwabo banda komai kullum ina tare da manzon Allah ita kawai ni fa abin da ke raba ni da manzon Allah in ji yunwa wani lokacin tashi in je shine makiya habai suke cewa wai kwaɗayayye ne saboda yana cewa ina jin yunwa ike cewa akwai lokacin da na zo na nattari sai na abubakar yunwa nake ji ba ni da yadda zan yi nake da Allah za ka tuna min wani hadisi ita in ya tuna min hadisin tunani yake zai gane ina jin yunwa sai sai mu je gida ya bani abinci na tambaye shi ya tuna mun ya tuna mun ya tafiyar sa yace sai na ƙara sanar sai na Umar na ce tuna mun wani hadisi muka tafi har kofar gidansa ne sai mun tambaya ina gaya mun sai yake to salamu alaikum shige gida sai yake na dawo na rasa abin da yake min daɗi sai muka gama da manzo Allah sai manzo Allah yake ya abahir ne kai yake Abu Hurairah yake zo mu sai bi suka je gida annabi ya shige gida ya tsaya kofar gida sannan da ƙarshe aka ce shigo da ya shigo sai maza Allah ya ce da iyalinsa shi ma nan bai san ba shi da komai yana da yin tsammanin ba za a rasa wani abu sai zai ce wannan ƙwaryar menene a ciki sai mata suka ce ai nono ne aka kawo mana kyauta sai ce a kawo shi da aka sai ce abu tafi masallaci ka kirawo ahalus sufa sai ke da ce na an gayyato mutane ya za a yi sai ce amma ba ni da yadda zan yi sai na amsa umarnin manzan Allah ita sai na tafi na je na gayyato su ga baki daya da muka zo sai manzan Allah yake dinga miƙa musu yace sai in ba wannan ya sha isha isha sai ya tuka cikin sa ya ce ya koshi ina ta kallo zai rabu ko zai kare in miƙa wannan duk suka kare bayan sun kare ga baki ɗayan su sun fita sai manzan Allah yake yanzu ni da kai muka rage sai ce haka ne ya rasulullah sai ce to zauna ce to na zauna ce na sha na sha annabi yana sha da ni ishrab in sha in sha yace ishrab ce sai da nace wallazi ba a saka bil haqq ma ajid lahu makana na rantsa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban san inda zan saka wannan abun ba wannan kun ga shi ma yana daga cikin mu'ujizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wata rana a zuhure da ike cewa wannan abin da yasa nake kawo mana wannan domin mu san sahabban manzon Allah kuma ka gane lalacewa ce da rashin albarka ka rasa mutanen da zaka zaga ko zaka ci mutunci sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi shine yake cewa na rantse da Allah babu wani mummuni da zai ji labari na ko iji an kirawo sunana ya ji baya kauna in dai mummuni ne kai ba za ka ji kana ka ba ice saboda me na gaya muku wannan magana ice wata ice babata bayan na musulunta mun taho da ita ice idan na je ne mata wa'azi na ce ki shiga addinin musulunci sai ka zazzage ni ta kore ni ice wa'azin da ne mata na ƙarshe sai ta gaya manzon Allah bakar magana ice na fashe da kuka na go na samu manzon Allah na ce ya rasulullah ka ji abin da nake babata amma yau ne mata ta gaya maka bakar magana ce don Allah ka yi addu'a Allah ya shirye ta sai annabi ce Allah ka shirye babar Abu Huraira yace sai na taho gida a gudan ga mata sai annabi ya miki addu'a sai Allah ya shirye ki yace ina zuwa kofar gida sai tar da sakata na buga kofa ta sai dakata sai da na dakata sai na ji alamar ruwa ana wanka kai ta fito ta sa zani ta sa mayafi ta rufe kanta take ashhadu an la ilaha illallah wannan muhammadu rasulullah kafin ma yazo an amsa addu'a har ta musulunci shi da yake na rugo da gudu na zo gurin manzon Allah nace ya rasulullah addu'a ta fada yace sannan ina neman wata addu'a kai addu'a duk wani mummuni a duniya na yanzu ina so na ina son baba sai manzo Allah yake Allahumma habib ila abidika habib ila abidika watan haddib abidaka ila ibadillahi ya daga hannunsa yake ya ubangiji ka soyar da waɗannan bayin naka zuwa bayin Allah sai sai sai sa duk wani mummuni an ce Abu Hurairah sai ya je yana kan duk wani mummuni an faɗi babu Abu Hurairah zai je yana kaunar to kun wannan zai nuna mana wanda yake tsanar Abu Hurairah har yake ga masa bakan magana to ina da matsala a cikin imanin ko duba kuma fatara da talauci da Abu Hurairah ya gaba da shi abin da yi haƙuri abin da Allah ya mai da shi ya mai da shi wanda ya rubuta hadisai masu da yawa daga cikin hadisan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yi tsawon ran da har na Umar ya nada shi gwamna aka tura shi wani gari ya je a matsayin gwamna da ije albashinsa aka tattare aka bashi na shekara ɗaya sau da aka domin ya yan shirye-shirye sai ya kira wani ɗan kasuwa amintacce ce a je a juya kuɗin nan da aka juya kuɗi nan da nan sai kuɗi suka yi yawa kina na a sai na umar yanzu labari ya ce a ah, shi ne ya samu kuɗi aka kirawo shi ya ce aka yi ka samu kuɗi ce albashi na ne na shekara kai kai ka bani na sa aka juya mu ce wallahi ban yadda ba da da ba gwamna ba ne kai ina ka juya kuɗin har aka samu wannan kuɗin sai an raba ka ɗaura rabi a zuba bai mali rabi haka akai aka dare sa gida biyu aka zuba bai talmani ya ce to na daina aikin ne kuma sai ka koma yake ba zan koma so wannan yana nuna mana idan Allah ya baka dama in dai ba ta haram bace babu laifi mu ne ake tunanin wai idan wani mutum an ganshi yana masallaci kullum yana ta istighfari yana kiran sallah yana limanci ko ina zaune yana lizunta sahun gaba wata sai Allah ya buɗa masa a ce ya lalace to in kai kana masallaci dole ka zauna cikin fatara da talauci Allah ba zai buɗa maka waye faɗi wannan ragowar mutanen da suke can waje wanda ba su masallacin ba su ƙaunarsa Allah yake yi musu abin da yi musu so da haka da samu da rashi duk baya nuna ƙaunar Allah ko rashin ƙaunar Allah abinda ake so kawai mutum ya zo mutumin kirki a kansa ya bi Allah duk da wannan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya wa Abu Huraira aka ce Abu Huraira saboda tsoronsa ga Allah an ce kullun ta Allah ina cewa subhanallahi walhamdulillah ko subhanallahi wa bihamdihi yakan faɗi haka sau dubu goma sha biyu aka ce saboda me kake yin wannan ita ina yi ne adadin zunubi na ina ga zunubin irin da yawan nan irin namu zunubin da za a ce ita ina yi ne adadin ko da zunubi ne mata zunubi ko Allah zai yafe mu shi da izo rasuwa ita ce da kuka aka zo aka ce to wani irin kuka za ka yi kai da kake sahabin manzan Allah ba ita wallahi ni ba wai tsoro nake da mutu ba yace kawai tsawon tafiyar nake duba da kuma karancin guzuri saboda in ka mutu yaushe ka san za a busa ɗauka tashi shekara nawa za Allah kaɗai wa kansa sani zama da za a yi a cikin ƙasa shine babban tashin hankalin saboda haka ce wannan shine abin da nake nufi abin da idane ni da safar wa qillatu zat nisan tafiya da ƙarancin guziri wannan shine ike ɗaga min hankali ko da yaushe Abu yana ya ruwaito hadisai guda dubu biyar. da ɗari uku da saba'in da hudu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne malam yake cewa an abi hurairata radiyallahu an abi hurairata abdurrahman bin sakhr radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yanzuru ila ajsamikum Allah baya duban jikinku wala ila suwarikum ko kuma surarku watan ba iya ka ake kallo ba ba kaurin jikinka ake kallo ba ba rashin kaurin jikinka ake kallo ba ba can halittarka ake kallo ba ba kuma wani abu da ka tara ko ka mallaka ko kake da shi ake kallo ba walakin yanzuru ila qulubikum Allah ina duban zukatanku ne wa a'malikum da kuma ayyukanku to kun ga wannan shi ma hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna mana innamal a'malu binniyat niyyarka ita ce abin da ake la'akari da ita ko malamai sun ce wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum tunda an ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ina kallon ayyukan mutane ina kuma kallon zukatan mutane shi sa aka ce Allah madaukakin sarki wannan ko a babun tauhidi malamai suke kawo shi Allah subhanahu wata'ala ba shi da wata dangantaka da wani ba shi da nasaba da wani shi sa mushrikai suka ce da annabi ga ya mana nasabar Allah nan naka shi dan waye waye ke shi sai Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga an gama shi shine wani malamin suna ijo ne yana bayanin Allah ina baya nan baya can baya can baya nan baya kaza ce ka fa duk wannan wahal da kansa yake kul wallahi kawai zai ce ta ishe shi duk wani bayani da zaka yi game da Allah ko game da sufofin ubangiji ko na tauhidi da ka fita daga cikin hadisi ka fita daga cikin alkur'ani ka fada rigima sai kai ka wahala abin da ka fito kawai shi ke nan kana magana ne akan sufofin ubangiji da kore masa duk wani abu wanda ba nasa ba in ka ce laisa ka mislihi shay'un da ka ce huwa samiul alim ka tabbatar masa da sa madaukaka kuma ka tabbatar masa da sunayensa kyawawa ka gama komai wa huwa samiul basir saboda haka dan haka a nan gurin abin da ake son a nuna mana kada mutum yayi alfahari da kuɗi ko iya ado ko cin jiki ko 'ya'ya, ko yawan kadarori ko yawan abubuwan hawa ko kuma ka saka wani abu ka dinga jin cewa kafin mutane irin mutum ya sa ga ƙayar ƙawar ɗin in ya fito cikin mutane ya dinga zanza da ido ina abin nan to wannan in kai wannan shi ma akalla sai wannan kayan maimakon su zama ni'ima gare ka sai su zama ni'ima so ake duk abin da Allah ibaka ka yi amfani da wannan abin ka gode wa Allah sai ka gode wa Allah ya baka abin da zaka dinka wannan kayan kuma ka dinka sannan ya baka lafiyar da zaka ka sai ka je ka bauta wa Allah kuma ka gode wa Allah sai ka samu abin da ya kamata ka samu na lada ina ga mu tsaya a nan ko wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in